Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka barkamu sa kasancewa tare ni a cikin wannan shata tamar barka wato sanar maki TV kamar da kuka sani sunan shi kan muku kuma ba da sun da gabata na muku bayani da za ku samu pin ɗin ku a wanda za ku amfani da shi wurin transfer watan kuɗi daga cikin bank account layin ku na waya zuwa ga bank account ku ta yin amfani da layin MTN to insha Allah a cikin wannan namu zan nuna muku yadda za ku yi wannan register a transfer daga cirewa daga kuɗin layin ku na Airtel zuwa watan a cikin account ɗinku na banki a kai tsaye ba tare da kusa ta wala ba amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon kai tsaye idan kasance wani farkon zuwa kan shata albarka ko kuma kada kan bin shata albarka ka manta bukan mu annasu kan ba mu da hakuri ka taimaka kan mu annasu kabin sannan ka da sanarwa domin samun sabbin shi makan lokaci idan bukatar sabe ka ana son ka shiga cikin wato gidan kin kai kamar haka sector star 141 hash har wani lokaci sai ka kira da lan naka wato na atlas da ake amfani da shi kamar haka misali kana aika sai ka taɓa nuna number h nan ka sa gift sharing sai ka nuna number h kamar hakan ga sai ka aika musu kamar hakan ga dan aka misali ga ta ce can fin dafin ne 00, wato nufin ɗinka wato 0 yanzu ana buƙatar me ka canza shi saboda me sai an canza shi sannan zaka yi amfani da wannan damar wajen fin ɗinka ba a lokaci misali ta ce all fin to sai ka sa 1 2 3 4 kenan wanda a dafin ɗinka a shi misali kamar haka shine all fin naka misali sai ka aika su kamar haka kana aka za a ce to ku sa nufi misali a sai ka sa nufi ɗinka misali muna a cewa misali 5 6 sabon h cikin nufi musa saboda musa inda kada ya zama da cewa ya haƙi ne shi misali musa mai ɗan wuya hakan musa da kuma haka shi ne musa sai mai aka kamar hakan ga sai ka sake confirm misali kuma hakan bayan sai sabon h misali sai mu sake tura confirm kuma haka ka tura ka zaci mana dear customer you have fully changed your fin is bad age 70 h you can now attempt to perform any of the smart sharing activities kun gani kada ka gasa transfer don haka wannan fin da shi zaka amfani duk lokacin da ka samu Allah kuɗi sun ka shi account ɗinka na layi kana son ka mishi shi account ɗinka na banki to zaka amfani da wannan fin domin mi ka tura wannan kuɗin zuwa account ɗinka na banki kai tsaye ba tare da shaka ba idan baka yi wannan register ba gaskiya ba zai yi ba duk fin ɗinka 1 2 3 4 idan ka kai bai ba to ta fila ko wannan taɓa yargista wannan layin kamin ya zuwa nan don haka abinda mafi ala gare ka sai ha kira wato yan gidan wato kamfanin atal domin ka tambaye su wannan information ɗinka akan abin da ya shafi wato wannan kuɗinka ko in ce da amfani da shi wurin transfer kana tambayar su insha Allah za su muka bincike akan abin da ya shafi su tabbatar da cewa wannan layin kan ne ko ba layin ka bane suna muka bincike ka ba su ansa daidai to za su baka wato wannan code ko in ce za su baka wannan password ɗin za ka amfani da shi ka canza shi kamar sai a zuwa naka domin ka samu damar yin transfer ɗin daga layin ka na cikin waya zuwa kuma layin ko account ɗinka na banki sannan kuma wannan transfer ko in ce wannan code da ka samu yanzu bayan ma wannan zaka amfani da wannan dama ka tura wani kati ta layi ne ko kuma ka tura mai data kai tsaye ba tare da an sha wata wahala ba misali ko da ya nemi ka tura mai data ko kuma abin shi ka kati to insha Allah adres na gaba zan na muku wato yadda ku amfani da wannan code kuma ku cire kuɗin da ke cikin layin ku wato na gan cewa kun sa su a cikin wato akawun na banki ta cikin wadda ku ba tare da kun sha wata ba to anan dai ma kawo ƙarshen wannan sannan ka nuna mana lakin ka sanin ka shaɗa da bidiyo domin ɗan uwa al'umma su gani su ma amfana na gode kulawa ku daga na gumi shehu kajiji ke yi muku fatan alkhairi. thank you